da sauran garuruwan musulmi yau za mu tashi aya ta 25 a cikin suratul ahzab da muke karantawa insha Allah amma akwai tambayoyi da yan uwa suka turo za mu amsa su insha Allah a tambayar farko wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malin lafiya ya gafarta wa hajiya ya kai haske kabarinta da sauran magabatan amin ya ce tambaya ta malam ya halatta mutum ya ɗauki kuɗin zakka a bawa kwamitin marayu ko wani kwamiti domin taimakon addini ko kuma wani aiki na al'ummar musulmi eh, ya za a iya ba ma kwamiti wanda suke hidimar marayu idan marayun gabaki ɗayansu talakawa ne mabukata don ana samun maraya wanda yake ba mabukaci ba hmm, maraya da aka bar masa gado maraya ne a shari'a amma ba faƙiri ba ne wanda za a ba shi zakka saboda haka idan kwamitin sun san hukuncin zakka sun san ba wanda zai amfana daga wannan zakkan sai wanda yake maraya faƙiri. kuma su ma idan suka tashi za su yi amfani da zakkar domin ayyukansu na ofis za su yi ne abin da ya shafi raba zakkar kawai ba sauran ayyukan ofis ba tunda al'amilina alaiha Allah ya ce alaiha damirin yana koma ya zuwa ga zakka masu aiki akan zakar su ne masu aiki wajen tara ta da raba ta to idan an cika wannan sharaɗi za ya halatta a basu amma don kawai akan cewa suna hidimar marayu suna ayyukan a ƙarfafawa da tallafi da sauransu a basu da zimmar cewa wannan zakkar ta zama domin gudanar da aikinsu ana ganin cewa aiki ne da suke fi sabilillah a wannan babu wannan baya cikin masarif na zakka baya cikin inda ake raba zakka mm, mm. ita zakka Allah ya faɗi wannan da za a ba bama asali su ne a danka ta gare su haƙƙin su ne su ne alfuqara wal masaki alfaqir shine wanda yake ba shi da komai almiskin yana da shi amma bai ishe shi ba ba shi da abinda eh, wato ba shi da wadatar da za ta sa ya samu a ah, ah, wadatuwa yana da abincin shi ana cewa wanda yake da abincin shekara eh, wanda yake da abincin shekara da yawa yanzu kamar ko da mutum yana da albashi miskini ne domin kafin wata ya kare ya ci bashi ya aikin bashi a biya shi albashi ya biya bashi da shi saboda haka to kaga wannan shi ma ya cancanci a bashi zakka da kuma masu aiki domin haɗa karɓar zakkar da rabata. da kuma waɗanda da waɗanda ba musulmi ba da ake so su shigo addinin musulunci a biya musu bukatunsu su ga kyan musulunci da tausayin addinin musulunci ko waɗanda suke sababbin musulunta ne suna buƙatar abin da yake zai ba su jari ko zai ba su biyan bukata ko zai ɗauke musu wahalhalunsu ko bukatunsu na yau da kullum wanda sanadiyar addinin musulunci suka zamanto suna da matsananciyar bukata to su ne na hudu ko kuma wanda yake da bashi amma mai bashin sai wanda yake bashi da kadara da za a sayar a biya bashi amma mutum ana bin sa bashi amma yana da kadara da idan aka sayar za a biya bashi to ba za a bashi zakka ba sai a sayar da kadara a biya bashinsa da kuma domin 'yantar da bayi bayi a 'yantar da su daga cikin bauta sannan kuma da wanda yake guzurinsu a hanya ya kai ya yanke su ne na bakwai wato 'yan hanya kenan ko da mutum mawadaci ne a garinsu to idan ya zo waje wanda yake bakunta bai san kowa ba ballantana a ce za a iya bashi bashi ko a yi masa lamuni to za a iya bashi zakka amma yanzu da yake ana iya transfer mutum tana da kuɗi a nesa ya zo bako a gari kaga za a ce masa ibnu sabil tunda za a iya za a iya waya a yi masa transfer ko eh? na a bayan yana da wadata a garin da yake za a iya aiko masa a sai in ba ta yi ba in transfer ba ta yi ba sai a bashi eh in ba su kai ba in aka sai da kadarar ba su kai ba to wannan abin da ya saura ya zamanto bashi a kansa za a iya bashi daga cikin zakka amma ba a yarjejeniya ba a haɗa baki a ce to zan baka zakka kuma ka san ina bin ka bashi saboda haka bari in baka sai ka biya ni bashi na ba a haka domin watakila yana da wani bashin da ya fi tsanani bisa naka kuma shi dukiyar zakka Allah ne ya mallaka masa ba a ce ka haɗa baki da shi ba don ka samu ka biya ba a haka ballantana ma a zamiya ka je ka same shi ka ce to kana ka san faɗin abin ka bashi to ga zakka zan fitar da ita amma a maimakon na baka na riƙe ta na biya kai na bashin da kake bi wannan ƙasa'an zakkar ba ta yi ba za ka iya bashi in ka bashi sai ka ce to ka san faɗina bin ka bashi in ya ce eh amma akwai wani bashin da ya fi naka tsanani sai ya biya wannan to baka da yadda za ka ce amma in ya ce saboda karincinsa ya ce eh gaskiya ne amma ba zan iya biya gaba ɗaya ba ko zan iya biya gaba ki ɗaya gashi to wannan babu laifi babu wani haɗin baki babu wata fahimtar juna a tsakankaninku hmm. shi ce wannan ba a yi ka fitar da zakka ka ce ga shi zakka ce dubu ɗari uku kuma ka san ina bin ka dubu ɗari uku saboda haka ka biya ni inda wannan sharaɗin ne zakka ba ta yi ba amma shi abin da ka bashi abin da ka biya shi ɗin ya yi wannan biyan bashin ya yi amma kuma zakkar ba ta yi ba sai ka biya bashi sai ka biya zakka sai ka fitar da zakka amma shi bashin da yake da kake bin sa ya sauka inda ka bashi ka biya bashi amma zakka ba ta yi ba ana bin ka zakka na ka biya masa bashi amma baka yi zakka ba to sai tambaya ta biyu wannan tace ni ɗaliba ce daga Cyprus a kwanakin baya muna karatu a Sudan kafin a yakin basasa da aka yi a Sudan wanda a lokacin wurin da muke zama na haya mukan samu matsaloli kullum na Saka. duba da haka akwai abokiyata da na ɗau kuɗi har dala 800 na bata ajiya to ana cikin haka ita kuma sai ta ce min za ta ɗauka daga cikin kuɗin don ziyarar gida Najeriya ba ta dawo ba sai kuma aka fara yaƙi bayan duk an gama rikicin lokacin da na samu admission zan tafi Cyprus sai na buƙaci kuɗina a wurin wurinta sai take ce min ai tun a Sudan ta yi niyyar bani ta yi niyyar bani kuɗina amma rikicin da ya faru ya sa ta bar shi a can amma na yi haƙuri za ta rinƙa biya na a hankali a hankali to ni kuma yanzu a cyprus wannan yanayi dola wannan yanayin dola ya shafe ni da ina son yin residence permit wato takardar zama ina son biyan kuɗin haya ina son abin da zan ci na buƙaci kuɗi na a wurinta ko da dala ɗari biyar ne a cikin dala ɗari takwas na yafa sauran amma ta nuna mun sam wani malami ya yi mata fatawa ai ba sai ta biya kuɗin ajiyan ba sannan malam za ta biya ni ne akan dala rate ɗin lokacin ne ko kuma a rate ɗin yanzu malam a taya ni da addu'a ina cikin wani hali da khairan to Allah ya sanya miki mafita a cikin halin da take ciki amma wannan da ta karɓi bashin ɗari 800 ta ji tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karɓi dukiyar mutane da niyyar zai biya Allah zai biya masa wanda ya karɓi dukiyar mutane da niyyar ya cinye Allah zai halaka shi kar ta je ta janyo ma kanta halakar Allah kuma wanda ta ce yayi mata fatawa cewa kuɗin ajiya ne ba sai ta biya wannan fatawa kuskure ce ba ta da asasi a cikin maganar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam amma za ita amana a bar rikewa ce dole sai mutum ya biya tunda idan dai idan kudin ajiya ne kuɗin ajiya da aka bata idan suka salwanta ba saboda wani wato a kuskure da ta yi ba to shi ne zai zamanto cewar in ta ta tabbatar kan cewar wannan kuɗi ba sake ta yi ba har suka salwanta to wannan sai ya zamanto asara ce da mai kuɗi amma wannan ai ba ba ajiya ba ce cewa ta yi da ta karɓa sai ta ce a ta ce za ta rinka biya a hankali ta yi niyyar bani kuɗi na amma rikicin da ya faru ya sa ta bar kuɗin a can ta bar kuɗin a can kuɗi wahala ne a ɗauke su wannan ai sake ne barin kuɗin da ta yi a can ta zama to sai ta yi lamuni kuɗi ba kaya ba ne eh, balantana za ta ce saboda haka hannunta akan wannan kuɗin hannun lamuni ne sai ta biya wannan saboda haka haƙƙi yana kan ta biya kuma in ta tashi biya ba za ta biya da naira ba ne, dala za ta biya saboda haka batun cewar da wani canji za ta biya wannan ke bai dame ki ba dala ɗari 800 shine kudin ki da za a biya kin yafe 800 ba 800 ba ta ce ta haƙura a bata biyar. wannan ta yi sadaka ne saboda haka haƙƙinta ta bayar da wannan kuɗi kuma ɗaya daga cikin hanyoyin sulhu kenan mutum yana bin bashin ya rage wani abu kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a sunan abi dawud saboda haka sai ta yi azama ita wannan ta biya bashin da ake binta ɗari biyar za ta biya saboda haka ita mai kuɗi ba ruwanta da canji a wani dala red za ta biya ta ita ce za ta je ta nemi dala a inda dala take ta biya bashin da ta biya haƙƙi da yake kanta a in kuma ba ta biya ba wannan nauyi ne a kanta akwai wa'id akwai narko daga Allah jalla wa'ala akan cewa wanda ya karɓi kuɗaɗen mutane yana so ya halakar da su to Allah zai halakar da shi Allah ya kiyashe mu to sai tambaya ta ƙarshe wannan wai ya ce malam shin total na nepa bill wanda suke tarawa gida yana daga cikin bashin da ake bin mai gidan ko baya daga ciki saboda muna so mu biya wa mahaifinmu ne da Allah ya yi wa rasuwa tunaninmu bashi ne kuɗin ya taru kimanin dubu ɗari hudu malam muna buƙatar ƙarin bayani Allah ya ji kan hajiya kuma ya ƙara lafiya da nisan kwana amin eh ai bashi ne wannan tunda wutar da ka sha ai ba taka bace sai ya kai ana baka kana biya da wutar nan kake samun haske wanda inda ba don haka ba sai ka sai diesel ko sai ka sai fetur da wutar nan kake sanya fanka ka ji sanyi Wataƙila ma har da AC watakila ma har da hitar ruwan zafi watakila ma hadda abubuwa hadda kuka ta lantarki duk wannan hidima ce ake maka ba a kyauta ake maka ba biya za ka yi ba kawo ko in ma ba su kawo wutar ba in ba su kawo wutar ba amma akwai mita da take nuna ga wutar da kasha. ga wutar da kasha, wannan mitar ku tsaya kasan mutane da yawa suna kuka a kan nefa na kina ma'aikacin nefa haka biyar har da shugaba a kan mitar da suka samu da ba ta yi kusa wato idan kana tantama in kana tantama da bin din nefa da aka kawo mara ka je ka kai kara ka je ka kai musu kara ka yi petition ka ce ba ka yadda ba amma ka kawo hujja kuma gara kai ka zamanto cewa kai kake bi bisa ya zamanto kai ake bi gara ya zamanto kan cewa haƙƙinka ne wanda ranar alkiyama za a iya biyan ka bisa ya zamanto kan cewa ranar alkiyama kai ne kake da haƙƙin za ka yi bincike za ka lalubo don ka biya haƙƙi gara kai ka biya haƙƙin da yake kanka bisa ka ce kai ba za ka biya ba saboda kai ma ai kana da haƙƙi shari'a ita ce za ta iya tabbatar maka da haƙƙinka saboda ka in kana tantama akan wannan kana da dama har kotu ka kai su in aka tabbatar maka cewa wannan ba haƙƙinka ne? ai wannan haƙƙinka ne ba su da haƙƙi su karɓa to shi kenan kana da hukunci har ga Allah ka tsira amma idan ya zamanto cewa haƙƙi yana wuyanka ko baka bi ta fuskar shari'a ba su suka kawo maka bayan yarjejeniya kuka da kace a jawo maka lantarki aka kawo maka mita wannan akadi ne kuka mu'amala ce kuka kulla akan cewa wannan mitar ita za ta rinka lissafin abin da za ka biya kamfanin wuta saboda haka haƙƙinsu ne ka biya kamar yadda su kuma haƙƙinsu ne su baka kuma idan wuta ba zo ba ai mita ba za ta yi aiki ba in wuta bata ta zo ba mita ba za ta yi aiki ba tana aiki mita ba wuta ba ta zo ba amma mita tana aiki tana da tantama je ka kai kara amma al'asul asali shine cewar idan aka kawo maka bil mita idan mita ta aiki za a kawo maka bil ka sha wuta saboda haka sai ka biya dan haka wannan haƙƙi yana kan mahaifinku ku biya masa ba shi ne a kansa sai dai in kuna da hujja akan kan cewar wannan haƙƙin bai tabbata a kansa ba sai ku je ku yi ƙara abin da ya tabbata na haƙƙi sai ku biya gara ku biya masa haƙƙi bisa ya zamanto yana da nauyin bashi a kansa a cikin kabarinsa wallahu ta'ala a'lam wasu eh gidajen da ba nita su kuma suna karyadewa za su zo su duba gidan su ga iya ɗakuna su ga irin fitilu da abubuwan da ake da shi sai su ce gida kamar wannan ga abin da zai rinka biya a wata idan suka sa maka ga abin da za ka rinka biya a wata kaga kan cewa baka yadda da wannan ba sai ka je kai petition ka ce kai baka yadda ba idan suka ce baka idan ka ce baka yadda ba su ka yadda su yanke wutar su ka je ka sa generator ko ka sa solar amma idan suka ce maka wannan shine nasu ka yadda duk da kana guni amma ka yadda kana shan wutar su to ka amince kenan dole sai ka biya wannan ko mu'amala ce ta ciniki to ka gani iya kuɗinka iya mitarka iya gudun mitarka iya kuɗinka eh amma na ji suna wata dabara sai a je a shaƙe ta to wannan kuma ka ga albus ne ai wannan albus ne eh. bismillah ar-rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا فالله جل وعلا يتي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا الله يقوم بكافرين ya komar da waɗanda suka kafirta da fushinsu wato ya komar da su zuwa gidajensu zuwa garuruwansu lam yana khaira ba su sami wani alheri ba wa kafallahu almu'minina alqital Allah ya isar ma mu'minai yaƙi, wato ya isar musu yin yaki ba tare da sun yi yaki ba ya wato kawar da abokan gabarsu daga gare su wa kana Allahu qawiyyan aziza kuma Allah bai gushe ba ya tabbata Allah wato mai tsananin ƙarfi ne ai mai ƙudura ne akan abin da ya nufin aikatawa aziza mabuwayi ne ba a galaba ba a rinjaye akan al'amarinsa to bayan Allah ya faɗi halin munafukai yayin da aka yi wannan yaƙin ya faɗi halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya waje ba a koyi da shi sannan kuma ya faɗi halin muminai da suka tsaya akan riƙe alƙawarin Allah suka gaskata alƙawarin Allah imani ya cece su suka tsaya akan imani wannan tsoron da aka ji bai sa sun yasar da imani ba wannan matsayi wato na yabo da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma muminai bayan ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi to sai kuma Allah ya ambaci halin kafirai to su kafirai me ya faru gare su Allah ya ce ya komar da su zuwa gidajensu da fushinsu wato suna cike da fushi sun yi fushi akan sun haɗa ƙarfi sun toho sun ɗauka 'yan kwanaki kaɗan za su suka sha wahalar tafiya suka zo suka yi zama sama da kwana ashirin wajen ashirin da ɗaya koma ashirin da biyar suna jiran su ga za a kara suna ganin kan cewa wani abu ne cikin sauƙi nan da nan za su gama da madina su tumɓuke madina su halaka musulmi su kashe manzon allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin wannan ba su san me ya faru ba kawai iska ta zo da razani iska ta zo ta tarwatsa su razani ya zo ya same su saboda haka wannan ya sa musu zafin fushi suka kasa fahimtar me suka yi wani abu suka samu lam yanalu khaira ba samu wani alheri ba a zuwan da suka yi da kudaden da suka bata da wahalar da suka sha da tsawon zaman da suka yi ba abin da suka samu kuma duk a cikin wannan Allah ya ce wa kafallahu al alqital Allah ya isar ma muminai yaƙi wato ya isar musu ba tare da sun yi yaƙi ba ya isar musu gabar abokan gabarsu su ne kafirai wato Allah da kansa ya musu yaƙi to wannan yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yawan faɗa ya faɗe shi a lokacin yaƙin ahzab yana cewa la ilaha illallah wahda an jaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda fala shay'a ba'da hadisin Abi Huraira a cikin sahihain da lafazi wanda yake ina hada shi da hadisin Jabir hadisin Jabir shi mai lafazi kamar Sani. shi a hadisin Abi Huraira hadisin Jabir yana cewa sadaqa wa'da amma hadisin Abu Huraira yana cewa an jaza wa abda wa hadisin jabir kuma wa hazamal ahzaba wahda wato Allah madaukakin sarki ya shi yayi ya cika alkawarinsa cewa zai taimaki bawansa wa nasara abda ya taimaki bawansa wa a'azza junda eh hadisin abi huraira akwai wa a'azza junda ya sanya rundunoninsa suka buwaya wa ghalaba ahzaba wahda yayi rinjaye akan gangamin akan rundunonin gangami na kafirai shi shi kadai wato ba tare da wani ba fala shay a ba'ada dan haka babu wani abu bayansa kalmomi na tauhidi kuma wa'annan kalmomi su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana maimaita su a lokacin da ya shiga lokacin fathu makka a kan ka'aba kamar yadda na ambata mana da kuma yana maimaita su a zikirin da yake yi in hau dutsen safa wajen hajjinsa da umrarsa domin nuna godiya ga Allah to tunawa tunawa da wannan ne cewa waqafa Allahu al-mu'minina al-qital Allah ya isar ma mu'minai yaki ya zamanto ba tare da sun harba wata kibiya ba ba tare da sun yi wani abu ba Allah ya halakar da kafirai shishi kadai ya rubuta rundunarsu kafin a yi wannan sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka addu'a yana cewa Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab sari'al hisab wa hazim al-ahzab ihzimhum wa Allah kai ne mai saukar da littafi ya Allah mai saukar da littafi mai tafiyar da girgije mai gaggawar sakamako mai gaggawar hisabi mai rubuza rundunonin gangamin kafirai ka rubuza rundunoninsu kuma ka wato ka girgiza ƙasa a ƙarƙashinsu wato menene zilzal ka girgiza su yadda ba za su samu ƙarari ba su rasa wajen zama su rasa samun tabbata su rikice su ne saɓani ya turnike a tsakaninsu to saɓani ya turnike a tsakaninsu domin yana ɗaya daga cikin dalilan da suka watsar da wannan yaƙin kenan domin ɗaya daga cikin taimakon da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma manzansa sallallahu alaihi wasallam shine da wani daga cikin mutanen gaɓafan wanda ya musulunta a cikin wannan halin kun ga yadda Allah yake taimakon addininsa ana cikin wannan halin wani daga cikin jama'a kafirai na gatafan nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na musulunta amma mutane na ba san na musulunta ba ka umarce ni mai wani abu da zan kawo ɗauki da zan ba da nima ta gudumawa sai ce to kai mutum ɗaya ne dan ka zo ka zauna tare da mu ba za ka ƙara mana wani yawa ba amma ka je cikin mutanen ka je cikin abokan gabarmu mutanenka tunda ba su san ka musulunta ba ka je ka yi abin da zai ka je ka yi abin da zai ruguza ƙarfinsu kuma ka sani cewa yaƙi ɗan zamba ne wa'alam anna al khud'a kaga ya ba shi license kenan wannan kalmar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta zamanto alama ga musulmi cewa yaƙi ɗan zamba ne kuma daga nan malamai suka ce ya halatta a yi yaudara da ƙarya a cikin yaƙi domin samun nasara kuma abin mamaki wannan kalmar wato a ma'aikatar leƙen asiri na ƙasashen waje na isra'ila wadda ake ce mata mossad wannan shine tambarinsu wannan shine shi'arinsu kun san kowa yana da tambari yanzu kamar tambarin Najeriya ba shine unity and faith ba mm, haɗin kai da imani to su tambarinsu wanda shine moto ɗinsu Mossad shine by, way of deception thou shall fight war ta hanyar yaudara za ka yaƙi shine suka ɗauki alharbu huda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya gaya ma nu'aym ibn mas'ud suna karanta tarihin mu kuma suna ganin abin da ke cikinsa na hikima wanda su ba su da shi suna amfani da shi mu kuma wai su muke zuwa mu gano wai waɗansu dabaru mu ce su za mu bayan ga abin da muka samu ga abin da Allah yake ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana su ba su imani da shi ba amma sun yarda da hikima da basirarsa sallallahu alaihi wasallam kaga wannan magana ta basira ita suka kama suka rike to nu'ayn sai ta sai so mu zuwa wajen yahudawan banu quraiza ya kasance mutumin su ne suna zama irin zaman daba zaman majalisi ana shaye-shaye ana hira yaje ya same su ci to ku fa kun san kun san nasiha ta a gare ku kun san ba abin duk abin da yake zai amfane ku shi nake so abin da kuma zai cutar da ku shi nake gudan muku yace to kun ga fa ku a Madina kuke daga ku sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanensa mm. kuma kun san ba ku da iko a kansa quraish daga Qafan da wanda suke tare da su tafiya za su yi kyale ku za su kyale ku tare da shi ba za su taimake ku ba kuma ni ina da labari sun yi shirin cewar yarjejeniyar da kuka yi Tunda wannan abin yaƙi ci yaƙi cinyewa tafiya za su yi kyale ku in suka tafi suka kyale ku daga ku sai shi sai yanda ya da ku gamawa zai yi da ku kun san ba ku da ikon sa a kansa suka ce gaskiya ka faɗa mecece shawararka yace ku nemi jingina ku nemi jingina daga wajensu su ba ku gagga gagga daga manya-manyan mutanen su ku rike su cewa idan suka karya alkawari suka gudu suka tafi to za su za ku miƙa su a hannun annabi Muhammad ya kashe ku ya kashe su don ku samu amincin ci gaba da zama lafiya tare da shi in kuka yi haka kun kare kanku wannan ita ce dabara suka ce lalle ka faɗi dabara sai ya koma wajen orange da Ghatafan ya ce to ku kuna nan kuna jiran Banu ƙuraida kan cewa za su buɗe muku hanya ku je ku kai hadi har yanzu sun ƙi yin komai kuna zaune inda gaske ne inda gaske suke yi suna kan alkawarinsu ku ce su fito a je a kara su ba ku hanya ku shiga madina ta baya don a je a fara yaƙi in dai da gaske suke yi suka ce lallai ka faɗin magana muna zaune shuru shuru shuru ba hanyar shiga muna zaune ba wata ma'anar wannan jira su su yi nasu ɓangaren ne suka je suka sai suka tura a gaya wa banu kuraiza cewa to an yi shiri fa gobe asabar gobe asabar za a fara yaki daren asabar suka je suka tura musu da wannan sako sai banu da suka tura musu ka ce to kun san fa mu ranar asabar ba ma yaki kun san abin da ya faru da iyayenmu da kakanninmu da suka yi yaƙi ranar asabar aka mai da su birrai mu ko ba za mu ba kuma ma mu ba ma za mu yaƙi ba saboda muna jin tsoro muna son aminci ku ba mu manya-manyan ku daga ƙuraishu ku ba mu manya-manya jigogi mu rike su a matsayin jingina kuma ga kafan ku ba mu rike su don mu tabbatar ba za ku gudu kyale mu ba sai suka ce to kun ga kuwa mu'ayin ya yi gaskiya dama ya ce banu ƙuraiza sun yi ha'inci za su ce a sai an ba su manya-manya daga wajen don sai da ya gaya musu cewa banu ƙuraiza daga cikin ha'incinsu za su nemi ku ba su manya-manyan don su rike saboda haka sai suka ce babu alkawari tsakaninmu da ku wannan alkawari ya tashi saboda haka ya kawo saɓani a tsakankanin su ya raba zukatansu ya raba kansu to kaga kuma ɗaya daga cikin hanyoyin wato a ruguza rundunar mayaƙa kenan ka raba kansu kaga mutum ɗaya ya yi ƙarya ya yi shiri ya yi zamba kuma wannan zambar Allah da manzansa suka yadda da ita saboda yaƙi ne domin neman taimakon addini to wannan shine yadda ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah maɗaukakin sarki ya kawo nasara da musulmi ya zamanto shi da kansa shi ya yakin musulmi ba su harba ko ba su yi wani yaƙi ba illa da aka samu akwai mutane shida da suka yi shahada sai kuma sa'ad ibn mu'ad shugaban al-khazraj da aka harbe shi da wani da wata kibiya ta zo ta same shi a jijiyarsa ta dantsansa wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya yi masa lalas wanda daga baya ya zamanto ne sanadiyar shahararsa to sannan waɗannan kafirai kenan quraishu daga qatafan Allah ya mayar da su suka koma gidajensu ba su samu komai ba sai asara Allah ya isar mu muminai wannan yaƙin kuma Allah kun ga ya tabbata ya nuna ya yi wato ƙudurar Allah da izzarsa ta bayyana cewa ba abin da yake rinjaye ba abin da yake rinjayar Allah to sannan kuma Allah ya da labarin su kuma wato banu ya yace wa anzala alladhina baharuhum min ahli alkitabi min sayasihi kuma Allah ya sauko da waɗanda suka taimaka ma rundunonin gangamin kafirai daga benayensu asayasi jam'i ne na sisa shine bene wanda yake tsararre wanda duk mutumin da ya je ya ziyarci haibar zai ga yanda ya husun din haibar suke wato gini ne a can sama bene wanda sai ka hau ta dutse za ka yi za ka kai gare shi amma duk abin da ake bukata akwai shi da sto har rijiya a saman dutse amma an yi rijiya kasar marhab mun je mun gani rijiya ce a saman dutse amma an yi rijiya a ƙasa domin su tsare kansu a idan an yi musu taku idan an yi musu takunkumi za su iya zama na lokaci mai tsawo suna ci suna sha har sai abokin gaba ya gaji ya tafi ya kyale su to Allah maɗaukakin sarki sai ce shi Allah shine ya saukar da su da suka taimaka ma wato rundunonin kafirai su ne banu quraida yahudawan banu quraida wanda gidajensu suna are suna kudu maso gabas suna kudu maso gabas na madina kudu maso gabas wato tsakanin quba da harar sharqiyya tsakanin Quba da harrashar idan ita Quba tana kudu da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to daga gabas da ita kafin ka kai inda harrashar iya take bakaken duwatsu a nan Banu Qurayza suke haka nan ma aka san su da diyaru Bani Qurayza har yanzu wajen waɗanda suka san Madina da muka zaga da su sun nuna mana yanzu duk da bine ne amma yanzu duk an sare su sun zamanto hanyoyi katon hanyar da aka yi flyover da sauransu biya ya biyo ta wajen ta diyaru Bani Qurayza to Allah ya saukar da su daga gidajensu wa qadafa fi qulubihim ru'b ya je farazani a cikin zukatansu fariqan taqtulun wani bangare daga cikin su kuna karkashe su wa fari'a wa ta'siruna fariqa kuma kuna wato riba daga cikin su su banu quraida kamar yanda muka ji shi shugaban banin nabir wanda shine ya hada kawancen gangami dinnan shine huyai ibnu akhtab wanda mahaifin safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi ya zo ya samu shugaban banu ƙuraida. ka'ab ibn sa'ad ibn asad ya ce masa na zo maka da izzar zamani na haɗa maka quraish da dukkan mataimakanta da qatafan da mabiyanta ga baki ɗaya sun zo za su yaƙi muhammad na zo maka da izzar mu duniya baki ɗaya ya ce kai ka zo min da wulaƙancin duniya ne ka ba alheri ka zo da ita ba bai bushe da shi ba har sai da ya gamsar da shi kan ya shiga cikin wannan kawance ya warware alkawarinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wato ba da kariya da cewa kuma ba zai ha'inci Allah da manzansa ba ba zai ha'inci muminai ba banu quraiza suka warware alkawarinsu to don haka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida daga sansanin da aka yi na yakin ahzab bayan ya iso lokacin sallah zahar, har ya ji zai yi wanka ya cire a silkensa da kayan yaƙi lokaci kwana wajen ashirin da wani abu ana wajen yaƙi zai yi wanka sai mala'ika jibril ya zo masa yana sanye da rawani na na wato a siririn alharini to saura kuma sai a ce to mala'ika jibril yana sa alharini bayan an haramta alharini ai shi mala'ika ne ba shari'a mu yake bi ba kuma yana yana kan sirgi shi ma na addibat alharir mai kauri miji a rawanin nasa na istabra siririn alharir ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ajiye kayan faɗaka ai mu muna mu mala'iku har yanzu ba mu ajiye kayan faɗan mu ba domin ga yakin bai kare ba ga bano kurai da can sun ha'inci Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam dan haka ni zan yi gaba in je in je farazani a cikin zukatansu kai ka taho domin a sanya takunkumi a kansu yanzu ne za a gama yakin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ya ce kar wani ya sallar la'asar sai a kurai ba aka fita Sabai suka rabu kashi biyu la'asar ta yi sai waɗansu suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi da wannan umarnin mai gaggawa saboda haka mu yi sallah sannan mi gaggawa mu je bani quraiza kar mu wani abu in ba sallah suka sauka suka yi suka yi sallah suka kusa bani quraiza su kuma waɗansu suka ce a'a tunda ya ce kar mu sallar la'asar sai a bani quraiza zahirin lafazi zahiriya ce sai mun je can za mu yi sallar la'asar sai da suka je banu ƙure da suke sallar la'asar a wata riwayar an ce sun yi sallar la'asar ma bayan faduwar rana saboda sun ce ai tun da ya ce sai bayan sai kammi la'asar sai a banu ƙure da ko lokacinta ya fita sai mun je canza ne to annabi sallallahu alaihi wasallam bai zargi wani bangare akan wani bangaren ba amma malamai da suka duba suka ce wane ne wani bangare ne suka fi dacewa da daidai eh wanda suka ce sai sun je Hmm. Hmm. Uh, mafiya yawan malamai abinda suka rinjayar wanda suka yi sallah a hanya suka ce don su sun haɗa maslaha biyu maslahar gaggawa wanda ya ta annabi sallah alaihi ya nufa sun fassara cewar wannan umarni na sai yana nufin muzabura kada mu nawa gaggawa to sun yi gaggawa kuma sun haɗa maslahar yin sallah akan lokacinta suna da asali asali a yi sallah akan lokaci ta musamman sallar la'asa. haka ibn qayyim al-jawziya yace su suka fi dacewa da daidai saboda sun yi aiki da lafazi sun yi aiki da ma'ana su ko wadancan sun yi aiki da lafazi ba su yi aiki da ma'ana ba ita kuma shari'a ta zo ne a aiki da zahirinta da ma'anarta eh, ba a zahiriya sai an duba ma'ana to almuhim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya sanya takunkumi ga banu Quraiza har kwana 25 da tsanani ya yi tsanani sai suka ce a turo musu abu lubaba ibn abdulmundir su nemi shawararsa suka ce ma abu lubaba idan muka sauka ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi saranda me zai faru sai ya musu ishara haka ya ce wato yanka su za'a yi na'am to do you speak english do you speak kana jin hausa to to ka ce ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu ina shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah ina shaidawa Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne ta musulunta alhamdulillah ga sunanka Abbas shikenan dama ai sunan sunan musulmi ne to shikenan madalla malam Isaac sai ya to sai abu sai sai musu ishara cewa in kuka musulunta in kuka sauka kan hukuncinsa aka wato yanka yanka kuje wannan ma abu da yayi sai ya fahimci cewa ya ha'inci Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ko sai ya koma bai dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya tafi masallaci ya daura kansa a cikin a jikin al'amudi yana nan istiwana a cikin rauda za ku ga an sa istiwanatu abilu baba istiwanatu abilu lubaba daga istiwanatu sarir wanda ita ce ta farko a layin farko na al'amudin rauda ta farko ita ce istiwanatu sarir inda ake sama annabi sallallahu alaihi wasallam gadansa in yana itikafi to sannan daga ita sai istiwanatu abilu lubaba daga ita sai istiwanatu aisha to ta tsakiyar a nan ya ɗaura kansa ya ce ba zai kwance kansa ba sai dai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zo ya kwance shi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gaya masa yace to da ya zo waje na ya nemi gafara Allah na nema masa gafara Allah shikenan sai Allah ya yafe masa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma kana ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما da da suka zalunci kawukansu sun zo mata suka nemi gafara Allah kuma manzo ya nema musu gafara Allah da sun samu Allah mai yawan gafara mai jin kai yace amma yanzu tunda ya ce ya tafi sai in Allah ne sai in wato Allah ne ya kwance shi sai in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya kwance shi sai a jira hukuncin Allah saboda haka ya ɗora kansa sai tukuna bayan an ce sai bayan wajen kwana arba'in a wata riwaya a wata riwayar ko ba sanya mudda ba sannan ya zo a hadisin ummu salama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ɗakin ummu salama ya ce Allah ya saukar da tuban ya karɓi tuban abilu baba wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihi to asallahu an yatuba alaihi ana kauna Allah ya karɓi tubansu wannan shine tuban sai ummu salama ta sauri ta ja cikin ɗaki ta leƙa ta ƙofa ta ce abu lubaba Allah ya karɓi tubanka ya ce to shi kuma ba zai kunce kansa ba sai dai idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zo ya kunce shi to sannan ya zo ya kunce shi ya tafi to da yahudu ba ƙwarai da suka ji wannan abin daga wajen abu lubaba sai suka ce ba za su sauka daga ba ba za su yi saranda ba to amma da tsananin ya yi tsanani sai suka tura ma manzon sai suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadda Sa'ad ibn Mu'ad ya hukunci a kansu shine shugaban Hazrat yanzu kuma abin da sa suka yi haka saboda sun ga Yahudawan Banu Qainuqa da suka ce Abdullahi ibn Ubay da Abdullahi ibn Ubay ya nema musu ceto wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi cetonsa to sai suka ɗauka Sa'ad ibn Mu'ad shi ma zai ɗan tausasa musu ya musu hukunci mai sauƙi saboda haka da suka ce sai suka ce sun yadda sa'ad ibn mu'ad shugaban hazraj ya musu hukunci to lokacin shi kuma sa'ad ibn mu'ad an ji masa ciwo a jijiyarsa ta dantse tana ta zubar da jini har aka yi masa lalas aka yi masa sakiya a wajen annab sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi masa rumfa a cikin masallaci don ya rinka zuwa yana ziyararsa yana duba shi saboda tsananin sansa da yake yana daga ciki su ne suka yi bai'atul aqaba ta farko hmm. sa'ad ibn mu'ad shugaban hazrat to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo da shi aka je aka ɗauko shi daga cikin madina akan jaki da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku suka miƙe sahabbai suka sauko da shi daga kan jakin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa yayi hukunci tsakaninsa da waɗannan wato da Banu Qurayza yace musu in ne hukunci gare ku za ku karba yace eh ya kalli jihar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma bai kalle shi ba saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ne hukunci gare ku za ku karba ya ki kallon Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girmamawa kar ya kalle shi cewa zai hukunci wai a kansa sai ya kalli dai jihar ya ce kuma wannan jihar in hukunci a gare ku za ku karba? annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu karba. to sai ya ce ya yi hukunci cewar mayakansu wato balagaggu a kashe su mata da yara a mayar da su ribatattun yaƙi saboda haka haka aka haƙa rami aka kakkashe su su ne Allah ya ce fariƙan taqtuluna ɓangare daga cikin su kuna kashe su wata asiru na fariƙa wani ɓangaren kuma kuna mayar da su bayinku sannan Allah ya ce wa aurathakum ardahum wa diyara ya gadar da ku kasarsu da gidajensu wa ardan lam taqauha da wata kasar ma wanda ba ku taka ta ba an ce ita ce kasar Khaibar ya gadar da ku ita domin bayan bayan shekara ɗaya da 'yan watanni annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Khaibar ya bude ta da bai taɓa zuwa Khaibar ba sai wannan lokacin shi yasa ya ce wa ardan lam taqauha da ƙasa wadda ba ku kai harin yaƙi gare ta ba wato ba ku kai ba kai ta da yaki ba ita ce ƙasa haibar Allah ya mallaka ku gare ta wa ardan lam taqauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah kuma mai cikakken iko ne akan dukkan komai wato yana da iko akan komai gashi kuma ikon sa ya bayyana yanda Allah madaukakin sarki ya bayar da nasara ga muminai ba tare da sun yi yaƙi ba to kun ga wannan kissa ta al-ahzab tana ɗaya daga cikin wato wa abubuwa da suka afku a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka nuna yadda Allah maɗaukakin sarki yake bayar da nasara ga annabinsa to da aka yi wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ana nagzuhum wala yaghzuna daga yanzu sai dai mu mu kai musu yaƙi ba za su sake kawo mana yaƙi ba ba ku sake kawo yaƙi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kai musu yaƙi a shekara ta takwas bayan hijira shekara ta biyu da 'yan watanni aka yi fatuhu makka shekara uku ba wata ɗaya tunda an yi ita yakin ahzab a cikin shawwal na shekara ta biyar fatuhu makka a cikin ramadan na shekara ta takwas kaga shekara uku ba wata ɗaya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai musu hari to shi yasa wato alƙawarin Allah gaskiya ne kuma irin waɗannan abubuwa da suka faru da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam su zamanto aya gare mu Allah yana kissanta mana su domin mu ɗauki ayoyi a ciki kuma kaga abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa suka zamanto darussa kamar wannan zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ya nuna yake nuna izza ga addinin musulunci kuma yana yin wannan zikiri koyaushe yake dawowa daga tafiya in yi tafiya yana la ilaha illallah wahda an jaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda yana yin wannan zikiri yayin da ya tafiya yana da yana dawowa daga tafiya dan ya tunatar da dan ya tunatar da kansa wannan babban ni'ima to kun ga a kissa ta fara da ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaykum ya ku wanda suka imani ku tuna ni'imar Allah a gare ku kuma ta kare da wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana ala kulli shay'in qadira ta kare da tuna ni'imar Allah ita ni'imar Allah so ake aita ambatanta komai yawanta ɗaya bayan ɗaya ana kidaya ta saboda kowace ta cancanci godiyar Allah don mutum ya zamanto mai isa matuka wajen gode ma Allah jalla wa'ala kuma kun ga wannan ya nuna mana cewa shi wannan addini addini ne wanda nasara ta tabbata a gare shi sai dai kawai waɗan wane ne wanda nasarar za ta wakana a hannunsu to shine kowane musulmi sai ya sa'ayi ya ƙoƙari ya zamanto yana cikin wanda Allah zai gudanar da nasarar a hannunsu in ma nasarar ba ta tabbata a hannun mutum ba amma dai ya rike alkawarin Allah ya zamanto wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila ko wanda yake jira shi ma lokacin da zai cika alkawarin nasa ya zo ya cika amma kada ya musanya ko komai kankantar musaya daga alkawarin da ya yi Allah to bayan kissar al sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya fuskanci kitabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin bayyana manufa ta biyu daga cikin manufofin wannan sura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 akwai wani dan uwa mara lafiya wanda ya samu emergency a huhunsa ya zamanto baya ya haɗe za a shigar da shi tiyata yanzu muna roƙon Allah ya bashi lafiya Allah ya inganta masa lafiya Allah ya tashi kafaɗinsa akwai yaron ɗaya daga cikin 'yan mu wanda muke a cikin wannan majalisi shi ma yana roƙon addu'a gare shi da sauran yaranmu ga baki ɗaya Allah ya ba su hadda alƙur'ani Allah ka sanya mu a cikin ma'abuta alƙur'ani Allah kuma muna roƙonka da halin ƴan uwanmu na Sudan wanda koyaushe muna addu'a ga Palestine, to su ma bamu manta da su ba Allah muna roƙonka ka kawo ƙarshen wannan fitina ta Sudan Allah ka tsare jinanan bayinka Allah ka tsare wato mutuncin bayinka ƴan uwanmu musulmi mata ana keta su, ana sayar da su bayi Allah muna roƙonka Allah ka amintar da su yaranmu wanda ake garkuwa da su a cikin jihar Kaduna da jihar Niger da jihar Sokoto muna roƙonka Allah ka kwato su Allah ka amintar da su wannan masifa ta garkuwar mutane garkuwa da mutane da ake a wannan ƙasa ta mu Allah ka yi waɗannan muna roƙonka Allah ka yi da su mana maganin bala'i su Allah ka sauka zani a cikin zukatansu watsa su Allah ka watsa annin su rundunonin sojojin Isra'ila Allah muna roƙonka Allah kamar yadda ka tarwatsa ya rundunonin al-ahzab wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira Allah kuma Allah kai musu wannan اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وسريع الحساب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم انصر عبادك المؤمنين في فلسطين اللهم أيدهم بتأييدك اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم خائفون فآمنهم اللهم إنهم اراث فاقصهم اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم اللهم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 العالمين